Wata matashiya 'yar shekaru talatin da uku mai suna Canfe mai gari ta kasance mace ta farko da ta zama mai tuka jirgin ruwa a rundunar sojin ruwan Najeriya tun kafa rundunar shekaru sittin da suka gabata. A makon da ya gabata ne rundunar sojin ruwan Najeriya ta karrama canfe mai gari da lambar girmamawa da bata lasisin tukin jirgin ruwa bayan ta samu horo a ƙasar Amurka. Canfe mai gari wanda mijinta shi ma sojan sama ne a Najeriya, ta yi girma a barikin soja ne da ke Kaduna, inda ta samu horo a cibiyar horon sojoji da ke Kaduna wato NDA, kasancewar mahaifinta ya yi aikin sojin sama kafin rasuwarsa. Mahaifiyar Canfe wace malama ce a cibiyar fasaha ta mayakan soja da ke Kaduna, Nanna Lord Malam, ta ce tun tashinta Canfe ta nuna sha'awar shiga aikin soja. Kamun in same ta na da yara maza uku, to ita ce ya mace na farko a cikin yara na. Ta je Air Force Girls eh, Military School Jos. Can kuma ta kara developing interest in son ta shiga aikin soja. Mm. Amma a gani na tun da yayinta maza ko da shike ni ba na bambanta ma yara bodden na ga kamar ya kamata ta bar mazan ne su aikin soja. Da ta gama secondary school sai ta, ta samu admission to study medicine. Ta ma fara karatun tana shekara na biyu. A jami'a kenan. A jami'a sai ta je ta ga cewa a newspaper ne ma ta ga cewa ana advertising mata su shiga NDA da kanta ta applying da haka ɗin na kyale ta sai saya fom wasa-wasa da ta ya fito number one a plateau state son son samu ni da ta yi da ta karatu medicine amma kuma da ni cike da ta zama likita mm. da shike abin da take so kenan sai ni kuma na bata goyon baya. Mm. A matsayinki na uwa yaya kika ji da wannan eh, nasara da ta samu? Na yi farin ciki sosai na yi wa Allah godiya. Mm. So nawa shawara ga 'yan mata yanzu mm. duk abin da ka ga cewa is your interest and you can do it well attempt it. Canfe mai gari wace 'yar asalin jihar Filato ne daga karamar hukumar Lantan ta Arewa, tana ta samun saƙonnin taya murna daga gwamnati da manyan masu faɗa a ji daga jihar. Tsohuwar 'yar majalisar wakilai daga jihar Plateau, Benilar, ta ce al'umman na matukar fahariya da wannan fice da diyarsu ta yi. mu iyayenta muna murna kuma muna karfafawa ce cewa eh nan mace da aka sa ta a makaranta tana iya zama wani abu kuma har ta yi abin da ya fi maza na ji daɗi cewa ita yar mu ce na na plato na arewa kuma har ta yi abin da ba a taba yi ba a Najeriya nan mace ta je ta zama pilot a Nigerian Navy bai da sauki abin da nake so in gaya ma jama'a shine kowace na mace tana da abin da Allah ya sa mata a zuciya ta yi a wannan duniya kuma ya kamata a sa mata 'yan mata su tafi makaranta su yi abin da suke so. Lasisin da camfe mai gari ta samu dai ya ba ta damar tukin jirgin ruwa na soja da na farar hula a ko'ina. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.